shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya gargaɗin cewa duk wani ɗan bangar siyasar da ya yi gargar a lokacin zaɓen gwamnan da za a yi ran tara ga wannan wata na Agusta da muke ciki a jihar Osun jami'an tsaro za su murƙushe shi. Shugaba Goodluck Jonathan ya yi wannan gargaɗin ne a birnin Oshogo ta jihar Osun a jiya Asabar a wajen baiwa sanata Iyola Umishere tutar takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Jonathan wanda ke tare da mataimakinsa na Madisambo shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Alhaji Adamu Mu'azu, shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar Tony Anini, tsofaffin gwamnoni da masu ci da kuma kusoshin jam'iyyar PDP na ƙasa da jihohi tun farko sai da ya kai ziyara a fadar Oni na Ife wade Okunade Olubose na biyu da a tawaja na Oshogo Obajimo Oyetunji Olanikpekun, shugaban na ƙasar Najeriya ya ci gaba da cewa. Goodluck Jonathan ya ce za su tabbatar da cewa an jibge jami'an tsaro a jihar Osun. Kana za su tara wa duk wanda ya saba wa doka gajiya kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Masharanta a Najeriya da na ganin cewa wannan kalami na shugaba Jonathan tamkar taunar tsakuwa ne don aya ta ji tsoro ga duk wani mai son ya kawo rikici ko ta da zaune tsaye ga wannan zaben gwamna da za a yi ran tara ga watan Agusta da muke ciki. ana dai tsammanin cewa za a jibge jami'an tsaro kamar yadda an ka a jihar Ikiti a lokacin zaben gwamnan da ya gabata. Sai dai shugaba Jonathan ya kara da cewa Shugaba Goodluck Jonathan ya ce abin da suke bukata ga jama'ar jihar Osun shine su kaɗawa Omishere ƙuri'unsu ran tara ga watan Agusta a matsayin gwamnan suna jihar Osun. Sai dai a can baya gwamnan jihar Osun Rauf Aregbeshola na jam'iyyar APC ya taɓa cewa su ba su amince da a razana 'yan jihar da taron dangin jami'an tsaro ba. Za a yi fafatawa mai zafi a tsakanin sanata iola Omishere na jam'iyyar PDP da gwamna mai ci Rauf Yusuf Arigbashola na jam'iyyar APC. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.